على ما شاءه وتخافه الشفعاء ليس يريد من حاجة جل العظيم والشاهد بل كلها جات لهم فإليه لا يواه منه وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك سبقت شفاعته إليه فهو فهو من ما وهو مش إليه وشافي ذو شان فلذا أقام الشافعين كرامة لهم على صاحب بقي صدقا بقي إيه amma alladhi huwa alimun lil ghaib alama sha ma sha'a bi ihsani ana kwatanta girman Allah ikon Allah da sarki ko aka bayyana na kasar sarki sarki bai ke biya mutane ba sarki bai san bukatun mutane sarki na neman ma wanda zai goya masa bukatu ai ka gaba yadda za a yi a kwatanta sarki da Allah a ce eh ai Allah na da waɗanda za su shigar da mutum wurinsa kamar yadda sarki yake da masu kai mutane wurinsu sarki na kasashe ne min ta na kasu. Allah kuwa fa. kammalalle ne kan ka ji tsoron baɗi mun tal kamal za ka kamu kiyasin da suka suka kiyasta Allah da sarki kiyasi ne ba Allah bai saka na filhi shai yace amma allazi huwa alimun wa ya alim Allah Mukuta muqtadir kuma ina da iko sarki na da iko ɗan ziri da ikon idan mutum na farauta a jihar kaduna yana tsallakawa can kan bi ina yin mu in shiga naija bi zai dole illa dai yana da wata yara ta ko ya bayyana ni ma fa farki ne can a wuri na in ka kyauta sanin wata ranka da ta nima rage ka lokacin mai mutum ce to raka da idan amma fa a rashi da Allah mu ko ta kai shi babu wani abu abin da shi gagare shi bai ma kyau a faɗa kace abin da bai gama ba shi ma ba gagar bai ga dama ne ba abin da ga dama yake kasancewa abin da bai ga dama shi ba bai kasancewa kaga kaga amma lafi huwa alimun kaga wani gaibi kaga ba kamar mancan kashi ba muqtadirun alama sha'a sannan kuma ya kasance na uku kenan ko dutse sare mai katakawa ko kaga wannan sarki wannan mai mulki da suka mace shi wata kafuhu shufa'a'u laysa yuridu min jannal azim musha masu ceto mana ruwan shi wanda aka ce za a ba su ceto suna tsoron Allah. Ngo? Amma kaga mai ceto a wurin sarki na duniya bai tsoron Idan bai biya masa bukata ba zai kai shi kenan za a ba ki rayu. Ngo? Ajiya maka kuwa su fafata da shugaban zaɓe. Ko an ba shugaban zaɓe ba shugaban jam'iyya. duk shugaban kasan da suka samu matsala da shugaban jam'iyya yana da wuya ko domin tun ko dai sai ya san yadda duk zai yi cire shi to zai iya cire shi to karshen da kawai jam'iyyan ina iya rauna shi kuma ya tashi ya shiga cikin makota na zo wajen ku ban zo don ina neman mukami kawai na ga ku ne kuke yi na jan hankalin duk jama'a wanda bukatar mukami kaga zai ce ina ai mukami ya zama dole to saboda kan shi ko Allah ya rabu ba ku faɗi ba da ƙarfi sai kuma ba ku gane ba ba wanda Allah ke jin tsoron shi saboda kana kaga fa a una tsoron shi amma saɓanin shufa a una hmm? to haka duk masu ko wani mai yan supermarket ko ka a kashe idan mutum ya kawo ɗalibinsa a makaranta ka ke ɗauka yake to ai kuwa za mu haɗu shi ma sai samu wani abu kulla ma wa in ma idin gari ina fata abin da kake yi in ma idin gari ina kaza idin gari ina kaza ina kwashe ma ɗalibai yana kwashe ma jama'a ita ne. wai mai haɗa ni da wannan ya karɓa da ya sa kewar da ba shi ya haku shi ko Allah ina ma ne kai Allah laisa ka mace gishi shi don haka wata zafi fi shifa'a dubi annabi yana daga cikin manyan masu ceto na gaba gaba masu ceto dubi idan yana sallah fi sadarihi azizun ka azizil mirjal mabiya ma ba sa iya yin wannan amma idan aka ce ya kabbara sallah ya tsaya gaban Allah haka yake tsantawa zuciyarsa wani abu a cikin na roko roƙo kamar ko ka zai kalle wani lokacin ma ya kabbara ya Ina yana tsoron Allah laisa yuridu minhum haja kuma Allah bai da bukata mata bukata su waɗannan din nan da za su yi ke bai neman komai a su ko ta yi hannu وإنين كما تجنك من جماعة كذا أوه جل العظيم ما جرميات أو كذا جابين الشأن بل كل حاجات لكم فإليه لا ولا إنسان بل كبر وانت مكان كل حاجات كم بقاته كم da mutane ke da su bai lai yanzu idan baka da abun karyawa kama ga kuma ga Allah kila kafin a tashin nan inda rabotar da wani abinci ya kullo maka ta wata hanya ko ai maka wani biyan bakin da ka manta ma da shi kaga da izza ka samu kayan ko wani zai yana son zai sai wani abu naka nunkin yadda ke sai dawa ko yi kaddara wani ta yi ce to yanzu sai babu yadda zai dama kafa dama daga Allah ya kawo abin da za ka karya da shi ba na kafa hatta ka ce ni fa ba zan zo yanzu in zo mu je mu karya wani ce a'a ba zan iya fita me suna wannan karatu yo eh, da duka karatun karatun sabon ko ha oh karatun jam'i wanda kowa littafin ne yake shi aka yi Bada har da nan kanan dole karatun nuniyar yake ko ya iya ko bai iya ba ita ce wannan ga wani nan kalaita shi karatun da ka faɗi kawai kada ku gani kuma littafi ɗaya za a yi a wuri ɗaya za a kwana ya gaje karatun gani Don an gama wannan karatu an koma can shi ne ya sunan shi karatun layi kuma layi magariba da isha ya ausa sunan shi dama tsakanin magariba da isha kowane karatu da abin da yanzu kaga ainihin haka me yake da sunan أي ألا بين خافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة هو جل القديم الشان نحن نوسينا ولقد الشفاعة كله لله الشفاعة جميعا شيء دو دبا لله الشفاعة جميعا babu wanda zai yi ceto sai da izinin sa haka ka zama su ceto dukkan a su ce za a ba su ba za a ba su ba sai an ba su labari za a ba su amma sai an ba su za su kuma su kullum wa hawa allazi fi zaka ya adanu lishafi idani shi ne wanda zai ba da umarnin da wanda zai yi shafi'i ga mai ceton da kusa ina can gaba baya liman ba mimman yuwahhiduhu wa lam yushrik fil qur'an da kana yana ba da izini a ceci wanda ya yarda da shi كرم متون ذا يا جيبو هذا الله يا يا ددوانك يا يا ددوانك أما بي تين تين تيزو إشغال جنة أن كرم تجي كرقوش جي كرقوش هذا إيه راك تيان تو شتو تجاني وانا هنا وانا متون لو تكلم نير كذا متون مي من يوحيدوه kuma lallai ina cikin wanda suke kaɗai ta Allah domin Allah ba zai ba da izini a cikin laifi ba zai ba da wala ne shiri amma kada ja a fil Qur'an sabakat shafa'atuhu ilayhi ilayhi fahwa mash من إليه وشافع وشافع سبقت شفاعته شيطان سياري غاية إليه وهو مشفوع شيء أبو الشيطان إليه والشافع دوشان فلذا أتى الشافعين كرامة لهم ورحمة كي يقري ورحمة صاحب يعني masu ceto suka tashi za su je su ceto don karama su. karramawa gare su wa rahmatan can kuma tausayi jin kai sahibin da siya mai ceto karama shi a kai wanda aka ceta fa ko shi ne abin nan shi ne mai rahama wannan e eh, karama ne ga wanda zai ke shi kuma wanda aka ce ta ba rahama wanda aka ce ta rahama a kai wanda je ce to karrama shi a kai to da ka man kake na lillahi shabab jami'an nan aka tsaya ku to an tsaya